Alhaji Attahiru Dalhatu Bafarawa wanda yana cikin garin Sokoto aka yi taron amma bai halarce shi ba ya ce shi da ma jam'iyyar APC ba su da masaniya ko wata alaka da halartar bikin da manyan jigajigan jam'iyyar suka yi a Sokoto bisa gayyatar gwamnan jihar Aliyu Maga takardawa Makko. Ban yi zamanin wannan tawar suka yi ba yana da hada da harkar jam'iyyar APC. Ina ganin kowanne su da ya a matsayin mukamin shi na kila an gayyace shi. da in siya in magana siyasa apc za a yi baya za a yi shugabannin apc su zo ba su faɗa mutanen apc jihar sokoto ba ni kaina da ina ganin kusa nake na wannan jam'iyya ba su faɗa min za su zo ba saboda ina ganin sun zo ne a madadin abokantakansu da gwamnati ta jihar sokoto saboda jam'iyyar apc inda ana magana apc a jihar sokoto ko ba kowa nake ba ina ganin wani abu nake a jam'iyyar apc a sokoto so in za a taho magana siyasar apc a sokoto kuma ina ganin sai an neme ni your excellency baka ganin ke watakila ana iya cewa kamar akwai dan rashin jituwa kenan tsakanin ku ganin cewa kusan dukkan shugabancin jam'iyyar apc in ka ɗebe kai da kuma wasu yan kalli wanda watakila suna da nisa sun zo sun halarci wannan taron wato mutane suna wauta apc ba ta mutum guda bace kuma apc ba mai ita sannan baya za a yi kaza ka ce dan kaga tinubu ya zo sokoto ko bisi ya zo sokoto ba abin da ya haɗa da mutane da jama'a sokoto apc ya da tinubu zai tashi ya kirari ya ce na da apc haka ni ma zan tashi in kirari a najeriya in ce na da apc saboda ka jama'a apc ba ta mutum guda ba ce apc ta jama'a ce kamar yadda ga mutane apc ba mai kyautatta apc siyasa ce ta kowa ta talaka to sai dai na tambayi ba farawa ra'ayinsa akan raɗe raɗin da ake bazawa na yiwuwar komawar gwamnonin pdp da ke takaddama da jam'iyyar su zuwa apc musamman gwamnan jihar sokoto aliyu magatakardawa mako ba dan najeriya ba ne ai dan najeriya ne amma da da tinubu da buhari da kowa wanda ke son shiga apc sai ya kowa mazaɓatai ya anshi katin membership na wannan jama'iyya da zarar kuma an so wannan katin ya zama dan jama'iyya saboda ka ba APC ba ta wani mutum guda bace wanda cewa wani ka shiga ta wani bai shigar ta shi ma dai a wata tattaunawa gwamnawa mako ya nisanta taron na bude jami'ar da siyasa da mahasashen da jama'a ke yi ai duk ko da ce ai na fidi ai na fidi ana masu to ai na fidi ai akwai na fidi akwai sunan APC din kuma in ka lura ai akwai mutane ma wanda ma ba ma ina Najeriya sun taho akwai shugaban akwai wakilin shugaban kasa na Najeriya su kuma NPC ne wato a Najeriya wani bi muna abubuwa daban dariya kuma sai a mazama a yi kunci a bashi kunci birkace da kuma bisa ga bisa ga son zuciya ba ta an tsaya an yi bincike na gaskiya kan yi magana ba in lokaci na yin siyasa yi akai me ake ciki kenan game da waccan takaddama ya zuwa yanzu an samu sasanta ko me ake ciki tana nan ba sasanta ba kuma ban ganin alamun abin sasantawa ciki Allah da limana muna muna muna tattaunawa mu ga cewa me maslaha gwamnan jihar Sokoto kenan Alhaji Aliyu magatakardawa Mako Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria